Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 1 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji ci gaban hirar jakadiyar Najeriya a ƙasar Romania, Dr. Safiya Ahmad Nuhu, kan makomar 'yan Najeriya da suka tsere daga Ukraine zuwa Romania da kuma waɗanda ke ƙoƙarin komawa gida Najeriya. a irin wannan ko su ɗin da suka zo zaki ga mu za mu ɗauke su mu kai su inda za su yi covid test uh, su yi test ɗin kuma embassy ta biya mu kai su airport sannan su wuce Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashe na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Ƙasar Ukraine da ƙasashen yamma sun kira ƙasashen duniya jiya litinin da su goyi bayan wani daftarin ƙudiri a majalisar ɗinkin duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Tare da yin kira ga a gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai har-har a birni na biyu mafi girma a ƙasar na Kharkiv. Mu a yau muna cikin wani muhimmin lokaci na tarihi, in ji jakaran tarayyar Turai Olaf Skog ga kasashe mambobin kungiyar a madadin mambobin kungiyar tarayyar Turai 27. Sau da yawa a baya, ƙasashen duniya sun kasance masu kawar da ido ko kuma yin tafiyar hawainiya a lokacin fuskantar bala'o'i. Ƙasashen yamma da Ukraine sun bayyana rikicin a matsayin barazana a ka'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya. yarjejeniyar da aka fa a cikin 1945 da kuma tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa. Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar rasha daga tsarin hada-hada kuɗi na duniya sakamakon mamayar ta yi wa ƙasar ukraine tare da toshe ƙarfinta na hana faɗuwar darajar kuɗinta na rabul a kasuwannin musayar kuɗaɗen waje tare da takaita ikon bankuna na yin ma'amalar kuɗaɗe tsakanin ƙasa da ƙasa. Da safiyar jiya Litinin ne ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta sanar a hukumance cewa ta haramta wa kamfanonin Amurka yin kasuwanci da babban bankin ƙasar Rasha da asusun ajiyar dukiyoyi na ƙasar da kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasar. Wannan takunkumi ya haɗa da dukkan bankunan da ke riƙe da kaddarorin dukkan cibiyoyin kuɗin na ƙasar Rasha. A lokaci guda kuma gwamnatoci a duniya ciki har da ƙasashe mabobin ƙungiyar tarayyar Turai da Birtaniya da Japan da Singapore da Australia da sauransu sun ba da sanarwar takunkumi iri ɗaya. Ɗaukar wannan mataki na zuwa ne akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na yanke wasu bankunan Rasha daga tsarin hada-hada kuɗi na SWIFT, wanda bankuna ke amfani da su don sauƙaƙe hada-hadar kasuwanci na duniya. Tsarin SWIFT yana da muhimmanci don gudanar da harkokin kuɗaɗe a faɗin duniya cikin sauƙi. Dabban masu zanga-zanga sun yi maci a ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja a jiya Litinin, inda suka yi kira ga zaman lafiya a Ukraine tare da neman hukumomin Najeriya. da su kwashe ɗaliban Najeriya da suka makale a cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗe ta. Hukumomin Najeriya sun ce zuwa yanzu ana fafutukar ganin an fitar da ɗaliban daga Ukraine. Iyaye da 'yan uwa da abokan arziki na ɗaliban Najeriya da suka makale a ƙasar Ukraine sun yi tare da waƙa yayin da suke yin tattaki a ƙofar ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja na jiya Litinin, inda suka yi kira da a samar da zaman lafiya a Ukraine tare da gaggauta kwashe ɗaliban. Blessing Kerry na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. We need peace because of our children. We know what our children that went there or our sister or our brother to go and perish. Ta ce muna buƙatar zaman lafiya saboda 'ya'yanmu. Ba ma son 'ya'yanmu a can ko 'yan uwanmu su je su halaka. Muna son su zauna lafiya su dawo Najeriya lafiya. Hukumomin Najeriya sun kasa kwashe dabban 'yan ƙasar da suka haɗa ɗalibai kusan dubu biyar da ɗari shida. da ke kiran a lokacin da rikicin ya fara a rufe filin tashi da saukar jiragen sama da na jirgin ƙasa daga ukraine tun bayan da sojojin rashi suka fara mamaya a makon jiya wasu 'yan najeriya sun bi sahun 'yan gudun hijirar da ke ƙoƙarin tserewa daga ƙasar ukraine da ƙafa zuwa ƙasashen poland da romania akwai rahoton da ke cewa ana hana 'yan afirka shiga poland yayin da ake barin 'yan ukraine su tsallaka kan iyaka. A gaida Sarfilu, idan an tuna a shirinmu na asuba mun gabatar muku da kashi na ɗaya na hirar muryar Amurka da jakariyar Najeriya a ƙasar Romania mai makwabtaka da ƙasar Ukraine wadda Rasha ke kan mamayewa. game da irin tanajin da ofishin jakadancin najeriya yi ma 'yan najeriya da ke tserewa daga ukraine idan an tuna mun tsaya a inda alheri grace abdu ta sashen hausa ke tambayar jakadiya safiya ahmad nuhu cewa akwai wani bayani da ya fito daga najeriya da ke nuni da cewa ofishin kula da harkokin kasashen ƙetare na najeriya yana tunanin yunkurin kwaso 'yan Najeriya da suke musamman a Ukraine da adadinsu bisa ga bayanin da rahoton da na karanta dai ya kai dubu hudu. To waɗanda suka shigo Romania din nan inda kike, gwamnati ce za ta ɗauki nauyin eh, biya musu kuɗin jirgi da za su tafi Najeriya ko ko ya za a yi? To a gaskiya sanda wasu suka shigo saboda yanayin damuwa da fargaba da yawancin mutane suka shigo zaki ga wasu ma da tiket ɗinsu a shirye suka zo ah, fargaba ba ta karewa sai sanda ka isa gida. Mm. Saboda haka wasu sun zo da shirinsu na tafiya. Kuma a gaskiya mun yi ta encouraging mun yi ta karfafa musu um, gwiwa ko karfafa wa mutane cewa idan za ka iya tafiya ka sai tiket wato abin da ya kamata mutane su gane shine idan aka shiga yanayi na bala'i da tashin hankali mm. wasu suna ta tuttuɗuwa za ki ga akwai wanda karfin shi bai kai na wani ba wani kuma nashi karfin ya kai saboda haka idan kamar yanzu ofishin jakadancin Najeriya zai turo a kwashe mutane za ki gani magani wanda wanda suke da karfi sun riga sun tafi ko mai zai sauƙaƙa nauyin a iya tallafawa wanda su ne masu uh, tartibin bukata so irin wannan shi mutum yake la'akari da shi Uh, shi yasa uh, wanda duk suka shigo wanda yake da dama muke karfafa musu gwiwa mu ce to shi kenan a uh, irin wannan ko su din da suka zo zaki ga mu za mu dauke su mu kai su inda za su yi covid test su yi test din kuma embassy ta biya sannan su shiga su wuce mu kai su airport mm. sannan su wuce so irin wannan tallafin su muka yi masu kuma duk da haka wanda duk suka shigo da yake kin ga a daidai gabar border din ake ba su accommodation mm. mu kuma in muka tashi fitar da 'yan najeriya za mu fitar da su ne daga bucharest inda za mu tara su mm. capital city ɗin. so da haka wanda suka baro eh, daga kan boda shine za a ba su accommodation idan suka shigo bucharest um, mukan sa su a motoci ko kuma a jirgin kasa in suka so sai mu samu musu accommodation so yanayi yanayi ne accommodation din don gaskiya wato garin ya cika ya batsi har a samu wurin ma da za ka kama ka saka mutane hmm. sai ya zama na abin gagara to kuma wani lokacin zaki ga mutane sukan dan yi gajen haƙuri da yake ba za su san duk abin da yake faruwa a bayan fage ba. Hmm. Mu da illa iyaka kai iyakar ƙoƙarin ka ka tabbatar mutum ya fita daga cikin haɗari shine koyaushe damuwarmu. Daga cikin ɗaliban da na ganin ofishin jakadancin ku yana taimakawa akwai waɗansu gungun ɗalibai da na ga guda uku daga cikinsu bisa ga bayani. takardun tafiyarsu wato passport sun ɓace irin waɗannan idan ya za ku da su uh, su ne waɗanda za su zo mu ba su emergency traveling certificate idan mm. suka je gida kuma wannan kin ga sun isa inda za a su iya samun a ƙara ba su wani passport ɗin saboda gaba shine abin da mu za a nan. To excellency ba za ki rasa jin labarin cewan waɗansu suna faɗa ko kuma har ana nunu da waɗansu hotuna aka kakkafa a shafukan sada zumunta ana batun cewan ana nuna ma bukaken fata wariya idan suka zo ficewa daga ukraine din kun ji labarin haka kun samu irin wannan labari daga cikin 'yan najeriya da kuke taimakawa To ni dai a waɗanda ni da su muka yi magana da su ba su bani wannan eh, rahoton ba amma wa'anda ne magana da su su ne 'yan farko-farkon wanda muka haɗu da su ni da su su ne 'yan farko-farkon tahowa saboda haka a farko-farkon tahowa za ki ga dama matsalar ba za ta zama kamar sanda a biyarin caɓe ba hmm. to ni a gani na dama wannan eh, zancen wariya na fata wato abu ne da dama a tarihince yana nan uh, ba wani sabon lamari ba ne ba to kuma dole ya daɗa zama ya ya um, ya zama ya nunku ko kuma an fi gane shi ya zama aggravated mm. idan idan ya kasance a cikin hali na tashin hankali saboda haka shi ne za a fi lura da hakan to ni dai abin da na fi mai da hankali na akai shine menene yanayin shigowarsu akan gabarsu ta zuwa gurinmu To jakadiyar Najeriya a ƙasar Romania kenan Dr. Safiya Ahmad Nuhu a hirarta da Grace Alheri audu ta sashen Hausa na muryar Amurka. To za a ji ci gaba wannan hirar a shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya. Kimanin mutane ashirin ne a kashe a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo a wani sabon hali da wasu ake zargin 'yan kungiyar 'yan tawayen Allied Democratic post ADF ne suka kai, in ji masu sa ido a jiya Litinin. Akalla fararen hula ashirin ne aka kashe a ƙauyen Kikura yankin Bene ta arewacin Kivu a daren Lahadi. Ana zargin ƙungiyar ADF in ji ƙungiyar da ke sa ido kan lamuran tsaro ta KST ta Amurka da ke zaune a ƙasar a shafinta na Twitter. Ricardo Rufande, shugaban wata ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, ya tabbatar da yawan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya buƙaci sojoji da su ɗauki mataki kan 'yan tawayen ana zargin kungiyar adf wacce kungiyar isis ta bayyana a matsayin reshenta ana zarginta da kashe dabban mutane a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo da kuma wasu hare-haren bamabamai na baya-bayan nan a kampala babban birnin uganda daga ƙarshe kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a a jiya litinin don ƙaƙabawa 'yan tawayen hutu na yaman takunkumin hana shigar da makamai yana mai cewa suna barazana ga zaman lafiya da tsaro ga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mambobin majalisar sun ce 'yan tawayen ne ke da alhakin kai hare-hare kan fararen hula da jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Bahar Maliya da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. ku mutum sulhun ya sanya dokar riƙe kaddarori da hana tafiye-tafiye da kuma takunkumin hana shigo da makamai akan shugabannin hufi da manyan jama'ai. amma wannan ƙudurin ya ƙara faɗa takunkumin makamai zuwa ga dukkan 'yan hutu. To a gaida sarfiru hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya. masu saurari kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA a Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da zan dan koma gefe guda Muhammad Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. ina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. Watan wa'annan yare-yaren na wa'anda aka sai motuna tsakani da Allah bakin ganganci bakin wanda akwai gare su. Yawancin yaren masu kabu-kabu akasarin su shaye-shaye ya bata su. Musulmi ya hana ka cuta wani sannan dokar mu ta kasa ta Nijar ta hana ka tahi ka ci wani. Duka rashin takardu ne sai ka ga mutum gashi da yawan ga fermi din babu babu babu vignette babu assurance to duka wannan saboda destiny sai in ce jahilci ne ba a lakanci abin ba korafi kenan kan yadda yan kabu kabu ko yan acaba ke tauye hakkin masu amfani da hanyoyi a birnin kwanni na jamhuriyar niger kuma shine batun da shirin zai yi tsokaci a kai a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Masarare yau shirin na jamhuriyar Nijar kuma a birnin Kwanni guda cikin biranen kasar da ɗimbin al'umma ke amfani da ababen hawa domin biyan bukatun yau da kullum. Babura masu kafa biyu su ne ababen sufuri da galibin mazauna birnin ke amfani da su wajen sufuri musamman talakawa. Haya da waɗannan babura ta zama babbar hanyar samun kuɗi ga musamman matasa a birnin, kuma yanzu matasan sun rungume ta ka'in da na'in. ko da yake mazauna birnin na birnin kwanni musamman marasa karfi na jin daɗin wannan tsari na sufuri shekara da shekaru da suka shuɗe amma ba bayan nan jama'a suna kokawa kan yadda matasan ke gudanar da wannan sana'a ta haya da babura wadda aka fi sani da kabu-kabu. Sunana Abdullahi Tela Kwacha wanda aka ce ma Kwacha Tela. alle masha Allah al'amarin wata yan kabu-kabu gaskiya akwai masu da ganganci da yawa. Saboda mai su yare-yaren na masu motuna wala ba su bin doka. Saboda ta suka ta ba na. Shi ya samu akasarin yanzu a da bujin gara ta shigo. sai ta kawo mutane sauki da mutum ya haƙa mace mai shiga agwagwa da guje bale mata wanda sun kusa ciwon kanin su duk wata kaga ta hau kabu kabu wala ba ta san ciwon kanta ba wato wa'annan yare-yaren na wa'anda aka sema motuna tsakani da Allah bakin ganganci bakin wanda akwai gare su tan ba su da doka sunana Ibrahima mai daidaita sha'anin ta kabu kabu sai a hankali saboda mahi yawancin yaran masu kabu kabu akasarin su shaye-shaye ya bata saboda a gaskiya ba su yi hankali ba biyar doka da uda babu biyar bu doka da uda alhaji umar mai canji ce ra'ayin kwanni lahi harkoki kai dai Allah na ka tsariya dan inda ba mu samun tsaro na ubangiji Allah da yanzu baka san irin ta'arin da za a samu ko wace soyayya tun da in ka diba lattijo kake yaro kake goyo gare ka wa ka dauko kaya ka dauko duka yan kabu kabu na hanya aka tarkewa in ka kurki a watsa maka huta in baka yi hankali ma hankali na kuranka akai ka ce ma dan shege ko milatishin takakka to kaga waɗannan abubuwa ne a ganin ita hukuma ya kamata hisibilillahi ta dauki taimako tunda da su yan kabu kabun da waɗanda ma ba yan kabu kabun masu hawa to ko wani ta'adi wai sama to insha Allah sai an je matsala gidansu kuma abokan zama su ma samu matsala tunda mutum bai ta hiya a ɗauke shi a kai shi likita a yi mai magani banza in ma babu ko a sai da gida ko a sai sa gona ko in kuna da ita ko kuma yan uwa su shiga wani hali kowa ya da abinci a ce a tattaro a tattaro wani a can likita kaga irin wani abin ba ci gaba na ba ko kuma kana iya ka zo a kai aka don wani da zama kwakwalo kamata taɓa kai ta hayyacin ma da abinci ga abin nan kaga gidan ku an yi hasara kuma kasar ta yi hasara tun da in babu hankali gudun wanda ya kamata ka ba su a na gina kasar ka kaga baka da wannan kaga kenan ni a gani na ni sai in ga wannan abin matasa don Allah su komo su bi turba tun da in ka diba mu dai kasa ta musulmi ta tun musulmi ya hana ka cuta wani sannan dokar mu ta kasa ta Nijar ta hana ka tahi ka ci hakkin wani sunana Aminu gaskiya yanzu yan kabu kabu duk ne warin mu kuma aka tarin ku shaye dan ni gaskiya da ina hawan mutuna yan kabu kuma ina ganin yadda ake gudu da ni kenan sai dai in ce kawai dai Allah ya sauka kuma wasu ina ganin kamar ba kabu kabu na suka ba kawai gudu na dai suka da mutuna ana ce musu mutuna na kawai don fita gudu da su cikin gari. na Aminu. yawo matashi bayan kawo kamun gaskiya yanzu ba san doka da oda ba suna dai tuki na bisa kan ina wana ba biya oda ba ta kawo ba lasisi yanzu na kawo kawo zai iya dokuwa mutum ka girma mai ya kawai mutum kuma da kayan mai magana ya hawa bace bacen ka kuma babu abin da ta yi mai ko da yake su ma yan kabu kabun sun yarda cewa akwai wannan matsala amma sun ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba sunana na suman isu mai kabu kabu a nan cikin garin birnin kwanni a nan bakin post shi wannan gudane-gudane in ka tsaya ka diba yara na ƙanana waɗanda su babu wata lalura gare su amma kai da kasan ciwon kanka wani abu ko an ce ka yi shi ba kai ne dan ka san da wani abu ya faru to kai na ya faru gare ka da sauran yan uwa sunana sanusi mai kafa kafa bakin pasto fasa atlantic game da kafa mu da muna takanan tsam to amma ana ganin wasu na gudana gudana da mashin cikin ku ba bin doka wa'anda ka gudane gudana nan mahi akasari yara na sannan wasu motuna hawa na da yare yare an ga ilib da haka gani yan makaranta don su hewa ma amma shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu a da'irar birnin na kwanni malam isya uka na cewa muna jan hankalinsu doka a bita kasa tun da mudi kasa ce ta doka ko ba gaskiya ba to don haka ko shi muna kira gare su su bi dokokin na namu na kasa kasa abubuwa sai da siyasa ko ba gaskiya ba muna kwatanta musu shi dokan mutum biyu ko abin da doka ta ce a yi ko ba haka ba to shine in dai ba misali mara shi lahiya ba aka doka ga sai a rungumo shi haka muna kwanta musu doka mutumin nan bai da abin nan yadda doka ta ce a yi kuma muna kiran wakilai lokaci zuwa lokaci muna tattauna abin da shahi sha'anin waga ta hayata mu ta kabu kabu to ita hukuma wani bi koken da take yi game da musamman shine wajen yin takardu shi kuma nan yalla watakila wace shimfiɗa ko kayi sannu sannu abubuwan harku ba haka suke ba ba wanda ba su gane ba su ma sannu sannu muna nan muna ta fahimce su to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukuntan birnin kwannin ke faɗi dangane da wannan batu a dakace mu. A ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kantar dauɗa ba wanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciye tanki gagon sai ya ji na haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilmu Masu saurare Alhaji Abdu Mahamidu da ke zaman magajin garin da'irar birnin Kwanni ya ce hukuma ta lura sosai da yawa daga cikin 'yan kabu-kabun ba su da takardun tuki. Amma tana nan tana kokarin wayar da su kan abin da ya kamata su yi. Tuki shi da ƙa'idodi tun da yawanci nan gare mu matsala takardu ne babu. Shi ko tuki an shi a ce shi da ƙa'idodi ya kamata a ce kahin ka hau waɗannan abubuwa ka san doka mitacci hanya ka san kana da matrix din kwadar dolaro mi ya kamata mi ya kamata ka san kana da takardunka to abin da yau ka ka matsala duka rashin takardu ne sai ka ga mutum gashi da yawan ga permit din babu babu vignette babu assurance to duka wannan saboda fesini sai in ce jahilci ne ba a alakanci abin ba to shine nan tukin nan ne yake da matsala nan gare mu tun da yanzu kana ganin mutum ne gashi zai ɗauko hanya kai hawa ka sa kiliyantan ka ce kwana za kai ga inda za ka yi amma shi kawai in dai ba hannun nan ka hiddo ba ka gwada mai ka ce ga inda ka yi kawai sai hito ka banke shi kuma abu zan matsala me kai da dokar tuki ta ce da kasa ka gwada alama ga inda ka yi to sai mutum ya saurara to duka nan ba aiki da shi ga kiliyantan kasa amma sai ka hiddo hannu ka ce ga 'yan da nisa nan ka samu lahiya to kaga duka irin waɗannan suna ka tangarda cikin tahiya vraiment a tuki amma da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ga abin ana waye musu kai za su gane waɗannan takardu suna da umarni. masu saurare alhaji abdu mahamidu kenan magajin garin da'irar birnin kwanni na jamhuriyar niger kuma shine ya cika mace shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana. To gaida Mahmud yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. yakin da kasar rasha ta kaddamar a kan kasar ukraine na daga cikin batutuwan da jaridun niger suka fi mai da hankali a kansu a wannan mako jaridar lebanon na cewa kungiyar kasashen afirka ta yamma ta yi allah wadai da abin da ta kira mamayar da rasha ta yi wa kasar ukraine wanda a sanadinsa mutane da dama suka hallaka cikinsu har da fararen hula saboda haka ta buƙaci bangarorin da ke kafsawa su tsagaita wuta don zama kan teburin sulhu jaridar ta ce a tarihi wannan shine karan farko da kungiyar sai da ke yin da matakin afkawa wata ƙasa da sunan yaƙi domin dukkan abubuwan da suka faru a libya da cote d'ivoire da iraki ecowas ta taɓa cewa ƙala ba sai a wannan karan abinda ke kara tabbatar da kusancinta da kasashen yammaci jaridar air info ta ce jami'an tsaro sun gano makaman yaƙi da aka ɓoye a wani wurin da ke tsakanin ƙauyen jado da dirku tsakiyar hamadar jihar agades waɗanda suka hada da bindigogin harbaroka da manyan bindigogin yaƙi da harsasai sai dai kawo yanzu ba wani bayani game da mutanen da ke ɗauke da waɗannan makamai ballantana a san yawansu ko inda suka fito da inda suke shirin dosa jaridar ta ce haɗe da waɗannan makamai jami'an tsaro sun gano wayar telefon guda wacce ake hasashen za ta taimaka wajen gudanar da cikakken bincike jaridar laru de l'histoire ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta bayyana shirin kwaskware dokokin da aka shafa shekaru talatin ana tafiyar da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙarƙashinsu jaridar ta ce a sanarwar da ta bayar a ƙarshen zamanta na makon jiya majalisar ministoci ta bayyana cewa lura da yadda yawan irin waɗannan ƙungiyoyi ke ƙara ƙaruwa da kuma irin makudan kuɗaɗen da suke kasaftawa a 'yan shekarun nan ya sa gwamnati yanke shawarar gyara waɗannan dokoki don ganin sun yi daidai da yanayin da ake ciki a yau jaridar le sahel na cewa masu sarrafa albarkatun noma da na kiwo sun fara cin kasuwar baje koli a birnin yamai da nufin karfafa hanyoyin fitar da irin waɗannan kayayyaki zuwa waje a albarkacin yarjejeniyar kasuwancin bai ɗayan ƙasashen nahiyar afirka wato zelekaf kamar yadda tun daɗewa Nijar ke da irin wannan hulɗa ta kasuwanci da takwarorinta na ƙungiyar sai da yawo kasuwar wacce ake yi wa lakanin sahel niger na samun halartar masu baje koli sama da 500 sannan ana sa ran mutane fiye da 200 za su ziyarci wannan kasuwa yayin da a nasu bangare kwararru ke shirya mahawarori don tantauna hanyoyin inganta kayayyakin kasar niger ta yadda za su ƙara samun daraja a kasuwannin waje sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Ka gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙasar Ukraine da ƙasashen yamma sun yi kira ƙasashen duniya jiya litinin da su goyi bayan wani daftarin kudirin a Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Tare da yin kira ga gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai har-har a birni na biyu mafi girma a ƙasar na kharkiv amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar rasha daga tsarin hada hada kuɗi na duniya sakamakon mamayar ta yi wa ƙasar ukraine tare da toshe ƙarfinta na hana faɗuwar darajar kuɗinta na rabul a kasuwannin musayar kuɗaɗen waje tare da takaita ikon bankuna na yin ma'amalar kuɗaɗe tsakanin ƙasa da ƙasa. Da safiya jiya Litinin ne ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta sanar a hukumance cewa ta haramta wa kamfanonin amurka yin kasuwanci da babban bankin kasar rasha da asusun ajiyar dukiyoyi na kasar da kuma ma'aikatar kuɗi ta kasar wannan takunkumi ya haɗa da dukkan bankunan da ke rike da kaddarorin dukkan cibiyoyin kuɗin na kasar rasha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa da kuma mu na yanzu Carl Stalin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.